الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قد صنع بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي مرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع من هذا الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا كلا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن من أقبح الذنوب وأكبر المعاصي التي انتشرت بين الناس اليوم تلك الفاحشة الخبيثة تلك الفكرة تلك الفعلة النكراء وتلك الصنعة التعتاع الزنا فقد انتشر هذا الكلف الذميم بين الناس وفشى ولا يستحي أصحابه من ارتداده واجتيانه فمن قبل إن أصحابه يقصمونه ويسترونه ويخفونه واليوم إن أصحابه يتباهون به ويتخذونه زينة حتى إنهم يستهزئون على من لا يأتي هذه الفاحشة القبيحة أيها الإخوة الأباء إن الزنا من أكبر الذنوب التي أعد الله لأصحابها عذابا أليما وعقابا شديدا وغضبا عظيما ومقتا كبيرا فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن اقترابه مجرد الاقتراب منهي عنه فضلا من ارتكابه واتيانه يقول الله عز من قائل سبحانه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وجعله الله سبحانه وتعالى من الصفات التي تخلى عنها عباده المؤمنون فوصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على أنهم لا يزنون فقال عز من قائل سبحانه في مرقب تنزيله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أيها الإخوة الأبابل دعونا نقف وقفة تدبرية تعملية في هذه الآيات الكريمات التي تصف المؤمنين عباد الرحمن على أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون انظروا كيف قرن الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة النكراء الزنا بالشرك بالله وبقتل النفس اللذين هما من أكبر المعاصي اللذين ينقص الله سبحانه وتعالى أصحابهما ويغضب عليهما ويعذبهما ويعد لهم عقابا أليما في الآخرة إذا روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال ليس شيء أصعب بعد القتل من الزنا أيها الإخوة الأفاضل من قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى أعد لفاعليه عذابا وعقابا دنيويا تعذبيا فقسم الله سبحانه وتعالى هذا العذاب إلى نوعين وهناك عذاب للمحصنين وهناك عذاب لغير المحصنين فالمحصنون هم الذين تزوجوا زواجا شرعيا سواء كانوا مع أزواجهم أو طلقوهن أو كن مع أزواجهن أو هن مطلقات فإذا أتى كل واحد منهم هذه الفعلة النكراء فإن الله سبحانه وتعالى أمر برجمه وهو من أكبر العذاب والعقاب الذي يفعل للإنسان في هذه الدنيا فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يهل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فبدأ بالسيد الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس انظروا إلى هذا قرن الله سبحانه وتعالى وقرن رسوله صلى الله عليه وسلم عذاب قاتل النفس بعذاب مرتكب الزنا فالذي عتى الزنا يرجم ويقتل حدا والذي قتل نفسا محرمة يقتل وكتبنا عليهم فيها أن النفس نفس فالذي أتى الزنا يرجم ويقتل والذي قتل النفس المحرمة يقتل بما قتل لكن عذاب الزاني عذاب مخصوص لا يعذب أحد من المحمد العاصين بمثل هذا العذاب الذي يعذب به الزاني أيها الإخوة الأفارقة والنوع الثاني من من نوعي عذاب الزاني هو أن يسلد مئة جلدة أن يسلد مئة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رحمة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المسلمين أيها الإخوة الأكابر إن الزنا له مفاسد وله أضرار وله عواقب وخيمة في هذه الدنيا وفي الآخرة فمن مفاسد الزنا في هذه الدنيا أنه يذهب بدين صاحبه فلا تكاد تجد دينا لصاحب دينا وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فقال علماؤنا الافاق رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا إن صاحب الزنا أي الزاني لا يسلب مطلق الإيمان لا يسلب مطلق الإيمان لكنه يسلب عنه الإيمان المطلق فلا يعتبر مؤمنا وليس كافرا فهو بين الإسلام والكفر إذا يوصف بالفسق فيقال إنه كافر ويوصف بالفجور فيسمى فاجرا ويوصف بالخيانة فيسمى خائنا فهل هناك بعد هذا من سند لديانة المرء أن يسلب اسم مطلق الإسلام والإيمان وأن يسلب الأمانة التي هي من شروط الإيمان ومن شروط الإسلام وأن يسلب الورع فلا تكاد تجد زانيا ولعا فالزاني ليس ولعا فهو مستور الورع ليس له ورع ومن ذلك أن الزنا يسلب من صاحبه الغيرة الغيرة فلا تكاد تجد زانيا يغار على أهله وعلى حرمه لأنه انتكع انتهك همة الله فلذا لا تكاد تجده غدوها ومن ذلك أن الزنا يورث في قلب صاحبه وحشة وضيقا وغضبا وحزنا فلا تكاد تجد زانيا إذا ارتكب الزنا إلا وقد عاد حزنا آسفا فإن الله سبحانه وتعالى حرم السرور على كل من طلب السرور عن طريقة معصيته فإن السرور ينال عن طريقة طاعة الله فمن عصى الله سبحانه وتعالى فلا يجد سرورا في قلبه ومن ذلك أيها الإخوة الأكابر أن الزنا يسلب عن صاحبه الأنس الأنس الدنيوية والأنس الأخروية فلا بد أن تجد صاحب الزنا دائما مستوحشا واذا جالس الناس استوحشهم فلا يكاد يستعنس بهم ولا يكاد الناس يستعنسون به أيها الإخوة الأفاضل من مفاسد الزنا أنه ينشر بين الناس أبناء فاسدين فإذا أصبح الإنسان ووجد أن أباه غير أب شرعي فإنه يستطيع أن يرتكب كل شيء ولا يكاد يكذب كل كريم ولا يكاد يحترم كل محترم كل محترم ولا يكاد يقدم كل كبير ولا يكاد يعظم كل صاحب عظمه بل يجد الناس كلهم كلهم كعليم لأن أباه ولده عن طريق سيء عن طريق غير شرعي فلذا يستطيع ربما أن يحمل سلاحا فيقتل الناس ويقتل كل من وجد هذا جزاء يكون جزاء لما ارتكبه أبوه أيها الإخوة الأباوي إن الزنا يسبب اللعن ويسبب الفقر ويسبب الأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافنا الذين مضوا في أسلافنا الذين مضوا كما صح ذلك في حديث رسول الله في حديث خمس بخمس فمن ذلك فما ظهرت في قوم فاحشة وأعلنوا بها إلا فشى فيهم الأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم الذين مضوا أيها الإخوة الأفاضل ومن مفاتن الزنا أنه يسبب لأصحابه عذابا أليما في الآخرة فقد أخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه من رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطويلة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا رجالا ونساء قراشا كانوا يعذبون بسقف مثلث التنور وهم يصيحون ويصرخون ويرتفعون أصواتهم ويأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الملك الذي كان معه في تلك الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي فقال من هؤلاء فقال هم الزناد من الرجال والنساء فكما كانوا عراة في الدنيا لا يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله فكذلك عذبهم الله سبحانه وتعالى بجنس عملهم فإن الجزاء من جنس العمل أيها الإخوة الأفاضل إن للزنا أسبابا في انتشاره فمن أسباب انتشار الزنا أيها الإخوة الأفاضل تغافل الحكومات عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فإن الناس إذا علموا أنهم إذا ارتكبوا هذه الفاحشة يعاقبون ويعذبون عقابا وتعذيبا شرعيا إما بالرجم إذا كانوا محصنين وإما بالجلد إذا لم يكونوا محصنين فإنهم يقتنعون ويخفون عن ارتكاب هذه الفاحشة فلذا إذا كرهت الحكومات تطبيق شرع الله فإن المعاصي تنتشر والجرائم تفشو حتى لا تكاد ربما تجد بيتا أو بيتين إلا وتجد فيهما داعيا أو داعية نعوذ بالله من ذلك هذا هو السبب الأول السبب الثاني وخصوصا في عصرنا الحاضر انتشار الصور الخليعة التي تنشر في الإذاعات المشاهدة وفي الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي إن الصور الخليعة قد انتشرت في تلك المجلات في تلك المجلات سواء أردت أو لم ترد يرسل إليك صورة خليعة إما صورة رجل عالم وإما صورة امرأة عالية وحتى في اللوحات الإعلانية الإنسان إذا كان يمشي على الطريق يشاهد هذه الصور الخليعة الصور الجنسية حتى كادت هذه الأشياء تكون متعودة في قلوبنا لأننا دائما ننظر إليها ونراها ونشاهدها بأم أعيننا لذا صارت اليوم ليست من الأشياء المنكرة تعودها الناس من كثرة رؤيتهم لها هذا هو السبب الثاني السبب الثالث أيها الإخوة الأفاضل طول العزوبة بين الشباب فتجد شابا ربما جاوز ثلاثين من عمره لكنه لم يتزوج لماذا؟ بغلاء البحر ولأشياء عادية خالفت شريعتنا أدخلت في الزواج حتى اتخذت هذه الأشياء شروطا في الزواج فصعب الزواج وطالت العزوبة بين الشباب فلما طالت بهم العزوبة التجأوا إلى تلك الفاحشة النكراء فهم يشبعون غرائزهم ويقضون شهواتهم عن طريق غير شرعي فلذا لا بد من النظر إلى هذه العادات السيئة القبيحة التي تكون حادثا بين بين الشباب والزواج المبكر هذا هو السبب الثالث أيها الإخوة الأفاضل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله على كل حال الحمد لله في الأولى والمآل والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه والآل وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يوم قوامة سدرجة daga cikin zunuban yau da suka yaru a cikin al'ummanmu labarai masu tayar da hankali masu daga zuciya masu hana mutum ya bacci in akwai sauran imani a cikin zuciyarsa akwai labarai da suke zuwa mana kusa-kusa na yaduwar mummunan ɗabi'a ta zina a cikin a yau zina an mai da ita ta zama a bar ado masu yin ta ba sa yin kunya fira suke yi su zo su zauna a makwallai su zauna a dandalai suna tsira wanda yana cewa ya ɓata yara kaza wacce yana cewa ya yi zina da yara kaza suna siffanta irin waɗanda suke zina da su wani ya ba da labari ya ce shi ya fi son ya zina da matar aure wani ya ce ya fi son ya zina da budurwa wal iyazu billah wannan musiba da wannan bala'i da ya yadu a cikin al'ummar mu wajibi ne lokaci bayan lokaci a riƙa yi ma al'umma wa'azi a tunatar da ita domin ta yi nisa daga Allah subhanahu ta'ala al'ummar da zina ta yadu a tsakaninta to al'umma sai da ta gayyato ma kanta fushin Allah da azaba da bala'i da tsinuwa da kuma azabobi da bala'o'i waɗanda ba za Allah kaɗai ya san iyakarsu yan uwa masu daraja Allah madaukakin sarki da ya tashi mana bayani kan wannan mummunar ɗabi'a mummunar al'ada wadda tun a jahiliya lalatattun mutane aka san suna yin ta tun kafin zuwa musulunci mutane masu tsarki wanda Allah bai ce musu kanki dinar ba wallahi ba sa yi lalatattun mutane aka sani suke yi shi yasa a bangaren mata ba suke ganin cewa ba mai zina sai baiwa هند بنت عتبة رضي الله عنها Abu أبو uwar sayyidina muawiya radiyallahu anhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai karɓa shaffan su sun musulunta za su mu mubaya'a manzon Allah sama ya lissafa musu abubuwan da Allah ya ɗora musu a ciki sai ya ce kuma ba za ku yi zina ba Hindu bint ba matar sarki ce ta miƙe ta ce ya ma'aikin Allah wallahi ba da dan na musulunta ba da sai ce ka mana walakanci ka walakanta mu hal hurra dama ashe ya wadda ba baiwa ba tana zina ya wadda ba baiwa ba tana zina to cin a jahiliya so da ka sai Allah madaukakin sarki sai ya ce mana kan ku kusanci zina duk abin da zai kai ku zuwa ga zina kan ku kai zuwa ga shi ka ayi نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء كأي ودنا نظرة كل فابتسامة كمرمشي fa sai gaisuwa fa sai a fara hira fa liqam ce da ta da alƙawari da za a to aka hana mu wannan Allah madaukakin sarki yace kan ku kusanci zina lallai da ta kasance mummunan inibi fahisha sannan kuma aikata na ya muna da ya zama hanyar da mutum zai bi a rayuwarsa a sabila وساء سبيلا هكا عندك انه كان فاحشة وساء سبيلا sa'a sabila الله yasa can Allah madaukakin sarki da ya lissafo su zunubai manya حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لم يسك شيء حل يا حرم تعالى الفواحش ما ظهر منها سقط ما ظهر منها الزنا في البغايا زنا الحاغوين ولا تعبت تنسنا الزنا شين ما ظهر أبن دي بيلا وما بطن عبد دي بيسقط الزنا بالمتجمزيات زنا ما تنقوله ba ta aure ta fita kila makaranta ta ce za ta ce ma za ta je ta ce ma mijinta za ta je kila a'a ta ce za ta fa anguwa shi, za ta kai ziyara za ta tada zumunta shi abin da za ta aikata ke na mummuna Allah madaukakin sarki ya hana mu wannan sannan Allah ne ta nufi fanta su masu imani bayinsa wanda yake ibadur rahmani ne bayin Allah ne rahama sai ya ce su ne waɗanda ba sa haɗa Allah tare da wani a cikin bauta sannan ba sa kashe rai wanda Allah da sarki bai da kashe ba na uku sai ya ce ba su malamai suka ce akwai abun kula a ce an haɗa shirka shirka haɗa Allah da wani da mai bautar gunki mutumin da zai zo yana bauta ba gunki ko ya ma wani sujada ko ya yanka ba dan Allah ba yayi ne dan wani ko ya ma yanka dan biyan wata bukatar a wajen aljanin shedani sannan mutumin da zai ɗauki rai wannan adam ya kashe shi da kuma mutumin da ya kasance yake zina Allah ya ce mummunai ba sa yi aka haɗa su al-imamu ahmad rahmatullahi alayhi ce bayan kisan kai ba zunubin da yake girma fiye da zina ba zunubin da yake girma fiye da zina salon mu nan yau muna alfahari ne muna jin daɗi kaga mutum yana jin daɗi yana cin kaho ko da baban shi ba wani babban mutum ba ne amma yana jin daɗi a ce ai baban shi wane ne saboda sai da aka ɗaura aure irin wanda ake an gama tallan nan aka ɗaura mutane suka shaida da baban shi da baban shi ba haɗuwar kwararwa suka yi ba amma yau sai ya zama an halarta wannan ɗabi'a. ta yaɗu a cikin matasa ta yaɗu a cikin magidanta hatta tsofaffi su da labarai kala kala waɗanda suke da tayar da hankali to Allah ya siffanta waɗanda suka bayan da ne masu imani cewa ba sa ba sa aiki da nan tana da miyagun balamoni da take jawo ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mutumin da yake zina to sai an zare masa imaninsa sannan zai yi zina ba a yin na tare da imani malamai suka ce ba a ce ya zama harmini ba ba a ce ya zama kafiri ba duk da an haɗa shi da waɗancan masu bautan gunki mushrikai amma ba ana nufin ya fita musulunci bane amma lokacin da zai wannan zina sai an zare mai imani a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kamanta kamar lema ce imani kamar lema ne mutum ya shiga ƙarƙashinta lokacin da zai zana sai mala'iku sai su zara wannan lema in ya gama zana sai a dawo mashi da lema ba dole bane kila a dawo da wancan kila wata karama za a dawo mashi da ita so daga bala'in zina na farko shine zare ma da shi imani ba yi da cikakken imani in za a tabbata masu imani baya cikin su baya ciki yana nan sunan tafasiri in an tashi za a siffanta sunansa fasiki sunansa fajiri ha'ini mace amana ya ci amanar Allah ya ci amanar wannan da zai yi zina da ita ko kuma iyayenta ko kuma duk al'ummar musulmai ya ci amanar su domin yana son ya haifar mu da al'ummar musulmai wani bala'i a cikinta sannan daga cikin bala'o'in zina zina tana haifar da mutum ya zama ba da kamun kai ba zai zama yana da kamun kai ba ya za ta shiga mutum mai zane da kamun kai ba zai iya baya sha yadda zai faɗi a bakinsa in in zai yi kowace magana ta fito a bakinsa zai iya faɗanta baya jin kunyar Allah baya jin kunyar mutane an zare masa wannan ɗabi'a ta kunya wadda sifa ce daga cikin manyan manyan sifofi Allah baya ya sifanta da sifar kunya to daga lokacin da mutum zai yi zina ko ya zama zina ce ɗabi'arsa ba shi ba kunya wannan ɗabi'ar ta kunya wadda kuma tana cikin shari'ar imani tana cikin ayyukan imani kunya an zare masa ba da ita daga ciki da na haifar ma da mai yin ta wani bashin ciki a zuciyarsa ko da mutum tuba ya haka zai ba baka labari ya ce wani bashin ciki yake ji a nan da Allah ya haramta ka ji daɗi da abin da ya haramta ka'idar Allah ce Allah ba za ka ji daɗi ba a cikin zuciyarka in ka saba masa nutsuwar wanda ake samu a ji daɗi to ba za ka ji daɗi ba in ka je ka saba wa Allah madaukakin sarki sai dai bakin ciki da damuwa da za ka ji a zuciya sannan da tana haifar da bushewar zuciya masalaci zai zama baya jin kusan iyalansa ya kwace dukiya ya je kai wanda yake zina da ita gidansa kuma ya mace da yunwa yayan shi cikin da an kore su daga makaranta in makarantar gwamnati suka kayan sun yage ba zai iya sai musu littafin kwana ɗaya ba amma yana can da wata ya shirya mata ɗaki ya mata komai sannan ya ba ta tafiya shi ta tsine mishi matarsa ta cikin gida ta shari'a tana bin shi a hankali tana haɗa shi da Allah yana zagin yana cin mata mutunci ya ta a cikin kunwa ya ta a cikin raga ya bar ta a cikin raga ya bar ta a cikin yunwa zina tana haifar ma da mutum baka fuska yadda zuciyar shi ta zama baka haka fuskar ta za ta zama baka ba za ka yi ganin annuri na imani a cikin fuskar ta ba haka malamai suka ambata Allah zai muna da fuskarsa duk lokacin da za ka ga fuskarsa ba za ka kalli rahama a fuskarsa ba babu alama ta tausayi babu alama ta imani a fuskar mai zina sakamakon wannan mummunan aiki da yake aikata sannan in an dawo a cikin al'umma gabaki daya zina tana haifar da cututtuka da talauci kamar yadda ya tabbata a haƙiƙi al'umma ba za ta taɓa bayyana zina ba zina ta zama abin ado a cikinta mutane ba sa jin kunya ba a umarni ba a hana wannan ɗabi'a ba shi sai Allah ya sauka mai mutane talauci talauci kala biyu akwai talaucin rashin kuɗi akwai talaucin rashin albarkatu, duk sunan su talauci ka samu dandanan sun kare ka ki samu ba su sunan shi talauci kana iya cewa kana samu amma wata albarka ce a cikin wannan zuciyar da kake sama ba ya. Kuma ba kai kaɗai zai shafa ba zai shafa duk ba gaba daya wanda ku fitna tallafi fi ban da ladina zalamu min su hasa ji tsoron fitna da in ta zo ta ummu wala ta us in ta zo ba ke bancewa za ta yi ganewa take gaba ki daya ta shafi kowa ta kulu liyadika wal ramar ta kulu salih wal talih da wanda yi da wanda bai ba da busashe da ɗanye dan ganewa ta tana ciki sannan kuma cututtuka da yaro a tsakanin al'umma wannan zinar da take ta yaduwa a cikin al'umma ba musamman a wannan rayuwar da nake ciki a yau tana da sabubba sababin ta na farko shine babu shari'a Allah a cikin al'umma duk lokacin da al'umma ta kasance ba ta bin shari'a Allah hukuma ba ta tabbaka shari'a Allah to shi kenan in mutum ya aikata zinan nan kawai an ma ba shi lasin wasu kasashen lafiya ake badawa mu ma a nan Najeriya akwai da ba da lafiya a Najeriya mu dokar da take a cikin a cikin wasu dokoki musamman na kudu criminal court din su cewa aka yi ba da yadda kai ba laifi inda da zama laifi musamman a kudancin najeriya shi ne ya kasance ba yadda ta wadda mutum ne zinar da ita ta yi ba shi ne laifi ko kuma ya zina da masu aure su kare ne ne amma idan mutum ne zina da budurwa ta yadda ya biya ta kayan ku ne ta bashi ciniki ne suka yi ya ba ta kuɗi ta bashi kaya shi ke nan. ba doka ita shari'a dama abin da tsoratar da mutane a zuciyarsu su zama suna jin in sun aikata wani abu ko akwai wani abu da ke biyo baya ba cewa aka an hana tiket za a iya hanawa kowa a ce ba zai yi ba a'a ko a zama na alisa an samu wanda suka yi zalafun an samu amma abin da ba a yarda da shi ba shine mutane su ci tuciya har a zo a ce wani sun zauna suna fira wanda yana cewa da kaza guda yi wanda yana cewa da guda kaza yi wanda yana cewa da guda kaza yi suna bayyana alfasha a cikin al'umma ba sa jin komai mutane ba sa jin wani abu wannan shine sababi na farko sababi na biyu daga cikin sababban da suke yaɗa zina a cikin al'umma shine kawaitar hazurantaka a tsakanin matasa an sa al'adu miyagu sun zo sun zama kajarko a tsakanin aure da matasa wanda ya haifar da shi kenan yaro zai ta shekara za bai yi aure ba sai kuma yana kuma sannan na uku ko kogina da fina-finai da ake da su ga sunan a talabijin ga sunan ana kallo a waya ba ma yanzu ta mu saboda ba ta dawo hannu yanzu a hannakin tilma ba tilma gini sai gini tilma ta hannu waya ce ga san cikin da ta abin da yake sanya kasa wani ya zubi la abin da ake ke ko tuna ga sunan kallada a yi hadda da taya me hada taya da mace Taya za a yi kallon taya ne alakar taya da mace ai in kaya za a nuna karfin ta wani kago to ya kamata a ɗauko in dole sai an sa ɗan adam amma mace ce za a zo a sa hoton ta ga sunan tsirara tsirara tun inda ka bi a gari suna ne na bata ga sunan da sunan taimakon na talla talabijin labarai tashoshinmu NTA NTA wannan ta ƙasa ba ka iya zama ka ce ka kalli duk abin da ke ciki sai dai kai ta yi kana kashewa ne mutu na hannunka to da in dai kana da imani sai ka ga abin da kake shi imanin da zaka waɗannan abubuwan muna kallon su muna kallon su har ya zama muna jin ma ba dai yi bane kawai a cigaba da yin su tunanin maza ka samu nasara na al'umma gaskiya sababi na hudu shine sababi na rashin jin tsoron Allah a cikin zuciya tunda wani za a kamo shi matan shi hudu amma kuma ya je yana zina sai dai ne ba ta shi ba za ka masa ba wani yin bala'i ne wannan al'umma take ja kanta wace irin gai wace irin gayyata ce ake mata ake mahushin Allah da gaggawa da tsinuwanta a cikin al'ummar daga cikin sabubban akwai sakaci na iyaye da wannan tallace-tallacen da ake da wannan almajirancin da ake yi duk suna cin abubuwan da suke a cin al'umma da sauran miyagun albasha irin waɗannan ba ruwan iyaye kake mutum ya haifi ɗa ta girma amma ba abin da ya dame shi kaga ana kari karfe sha ɗaya sha biyu dare a cikin al'uwanninmu ga yaro ga yarinya sun haɗe a jikinsu ba sa jin kunya kowa cin al'ummar da take ibti'a'in musulunci su ahlus sunna ne taƙi karfe sha ɗaya karfe sha biyu ana zaune ana taƙi uban kuma yana can cikin gida wawa sakarai miyagun abubuwa na ta faruwa a cikin mutane wajibin da Allah ya dora wa magidanta sun yi sakaci da shi sun yi watsi da shi sun aji sannan kuma abubuwa na ta yaduwa cikin da ta yaduwa da cikin dan me zamu ta surutu da abubuwan da suke faruwa na kama tadiru gudan الجزاء من جنس العمل ko wannan zafin kawai da ake gari ya yi daji yadda ta san ana ruwan wuta Allah ya bamba da shi kawai ya nishe mu ka ba wutar lantarki amma ba ma kallo ba ma ji a cikin zuciyarmu masu saban mu tuba mu nuna ma Allah madaukakin sarki cewa mun tuba kuma a ga hanyoyin da suka cancanta a bi domin magance da shawo kan waɗannan abubuwa hotel ga ta nan suna cikin sabubba an yi wajajen hotel ga nan hotel ko ina ga haka ake shirya fadi da yan mata da yan maza aure yau wadda bukukuwan aure sun zama auren da za a yi yau in mace ta za ta aure kuma ta da ba san iyakar ta ba waɗannan waye ne kauyawa ne fulani ne waye ne al'adun miyagu na maguzawa su ne yau suka shigo cikin mu suka zama an kane ne. ba wani da gidan malam da gidan kowa yi ake kuma muna ijtihadin musulunci muna yi sunna sai mutum ka mishi magana sai cewa ai shi bai san an yi ba saboda kai wawa ne baka san gidanka ba a gidanka za ka bari ana alfasha ta wuya ka samu wani aure fara ɗaya da za a yi da za ka fa zinace zinacen da aka yi sakamakon wannan auren cakuɗe ɗaya ne ya tsakanin maza da mata matasa balagaggu wanda sha'awa ke taso musu su je su haɗu suna kiɗe-kiɗe suna raye-raye a otel-otel da ake da su da wajajen da ake zuwa bakin ruwa ana yin faki da waɗannan ranakun da aka sanya wa suna taki guda yanzu mutane suke suna shi. sati guda mutane suke suna da shi. wai ana aure sati ɗaya kowace rana an sa mata suna akwai ranar kaza akwai ranar kaza akwai ranar kaza saboda zalunci kuma sai a ɗauko irin waɗannan auren a sa masallaci a ɗaura liman ya ta addu'a a gaba kuma shedan ya je shine chief lancer muna yaudara Allah muna yaudara kanmu duk kowa ya makan shi fada wannan musibar ta yada a cikin unguwan nan muna magana ne in a akhassi da unguwarmu nan duk wanda ya kasance yana da fada a cikin unguwar nan to ya zama in bai san abin da yake bai ya farka in an fita wacce sai wata fitina kuma ta zo haka ake kai waɗannan masu aikin Allah ya saka musu da alkhairi da rakayan ce za ka sha labari a wajen su akwai labarin da muke ce musu ma kan yada so da ba alkhairi a cikin yada shi suna da labarai miyagu kala kala dole na abubuwan da suke faruwa a cikin wannan al'umma sadaka kowa ya shiga dai da yinsa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya kawo mana da albasha Allah ya kawo mana da Allah ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu Allah ya bamu damuna mai amfani Allah ya gafarta mana zunuban mu fitinu da suke faruwa a wasu wajaje waɗanda suka fi namu bayyana ya Allah mana kuke suka musu maganin su ma kuma da maganin su abubuwan da suke faruwa irin su zamfara da birnin gwari da tsohon wurare da ake fitinu na kashe-kashen rayuka ya Allah madaukaki ka yaye mana waɗannan damuwa ya Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikata. ya Allah ka ba mu ikon tuba ka ba mu ka karbi tuban mu mun tuba domin tuban ba sai Allah ya ba ka iko kuma kai tuban lafiya ba tuban mu ba ko tuban dila ya Allah ka shi ta ya Allah ka shirya da mu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka yi albarka a gare mu gabaci daya ya Allah ka sauka mana da ruwan sama mai amfani ya Allah madaukakin sarki ka ba mu abinci mai yawa mai amfani ya Allah ka yalwata arzukan mu ya Allah madaukakin sarki ka shirya mana da mu da iyalanmu ƴaƴanmu da baki daya Allahumma hadina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa barik lana fi ma atayt واصرف عن باب رحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يرضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وصائم الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا نصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم أنزل الأمن والاستقرار في دولتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أرشدهم إلى ما فيه الصواب والحق برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقهم تصديق شريعتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن له وليا ونصيرا اللهم كن له وليا ونصيرا ومرشدا اللهم خذ بايديهم اللهم لا تتركهم بحيلهم اللهم لا تترك ائمتنا بحيلهم اللهم خذ بايديهم اللهم خذ بايديهم لاحق البلاد والعباد برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك كلمه الحق في الغضب والرضا ونسالك القصد في الغنى والفقر ونسالك نعيما لا ينفد ولذة عين لا تنقطع برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك قرة عين لا تنقطع ونسألك لذة البغض إلى لقائك في لقائك والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والفحشاء ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الائمه الخلفاء الراشدين الاربعه منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يفعلون. 嗯。